ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله ويا أيها الناس ويا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وسائله وطاعه والطاعة لأنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى ولباس التقوى ذلك خير عباد الله اعلموا أن أمامنا العشر الأول من شهر ذي الحجة قرب هلول هذه الأيام علينا ولهذه الأيام يا عباد الله أحكام تتعلق بها لفضلها عند الله عز وجل حيث أقسم الله تبارك وتعالى بها وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر يقول العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وما أقسم الله تعالى بهذه الأيام أي لما يقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة والوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفه لما يرى من تنزل ما يرى من تنزل الملائكة والرحمة من الله تعالى على عباده إن كان بعض العلماء يرون أن الأيام العشر تشمل العشر الأواخر من رمضان لما لها فضل وشرف أيضا بدون الصيام والصلوات والزكاة والأعمال الخيرية والصدقات والاعتكاف وليلة القدر كلها تقع فيها بينها فبينهما تشابه في الأعمال الخيرية وتقع كل منهما قبل العيدين عباد الله ما هي الأعمال المشروعة في هذه الأيام الشريفة يمكن ذكر بعضها على النحو الآتي أولاً التكبير المطلق من أول عشر ذي الهجة إلى عشر منه في جميع الأوقات في الليل والنهار والأماكن والطرقات والأسواق والمساجد والمنازل وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل يقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام ولقوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه للحيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد وعفلوا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وصفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم التكبير المقيد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أيهما أفضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان وقال ليالي العشر الأخير أفضل من أيام ذي عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان رحم الله ابن تيمية رحمة واسعة ثانيا الصدقات للتوسعة على الفقراء والمساكين لعموم الأدلة في ذلك لقوله تعالى وأطعموا البائس الفقير ثالثا الهدايا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تهابوا رابعا الاكثار من النوافل والصلوات والاستغفار خامسا الاكثار من الصيام في هذه الايام ومنه صوم يوم عرفه لخير الحاج سادسا تلاوه القران الكريم وجميع انواع البر لقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله كل ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم شاء الله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يكفيكم شرفا أن عشر ذي الحجة تقع في شهر الله المحرم الذي حرم الله تعالى فيه القتال والاعتداء على الآخرين من العبادات المشروعة في هذه الأيام السابع الأضحية وهي اسم لما يذبه من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله عز وجل وإن شاء الله سيأتي تفصيل البيان فيها في الجمعة القادمة ثامنا من الآداب لمن يريد ذبح الأضحية ألا يأخذ شيئا من شعره أو بدنه حتى يضحي الحكمة في ذلك الله أعلم لتشابه المسلم غير الحاج أخاه الحاج المحرم في ترك ما حرم الله عليه ونسأل الله تعالى السلامة والعافية فهو لي ذلك والقادر عليه godiya يا tabbata ga مدوك في sarki ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala يعني من تيمون الله سبحانه وتعالى أم تيمون روننا يعني من كافرس أم تيمون ما سعيك تزنبي دسابو يعني من شريس أم تيمون ما سزانيا يتوش وحنيا نقار جد الإيمان سبع الله نقار توكلي دوغرو دسفروك الله يعني من كاريان الله لكشترين كون أمو munanan ayyukanmu da halayenmu da ɗabi'unmu wanda Allah fa ya shirya da shi babu wanda isa ya ɓadda shi sanan duk wanda Allah ya ɓatar baka ta sama masa masoyin da zai shirya da shi sai shaidawa hakika babu abin bauta da zai Allah shi ta yake ba shi da abokin tarayya dukkan mulki da iko na Allah ne godiya da yabawa ta Allah ce shi Allah na abisa dukkan komai mai iko ne a abin abinda Allah ya so shi yake kasancewa abinda sai so ba ya ta kasancewa duk yadda kuka son kasancewan abu sai kasancewa sai in kula Ubangiji halittar ya yadda Akwai ina mai shaidawa, da shugabanmu masoyinmu mai ceto mu jagoranmu kuma Allah ne kuma mazo ne nasa Allah ya aiko mana shi da shirya da addinin gaskiya domin ya rinjayar da shi akan dukkan addinai na bogi na ƙarya Allah maɗaukakin sarki ya ishi shaidu a bisa haka tsira da amincin Allah su da wannan annabin namu da shi da iyalansu da su da kanansu da matansu da sahabansa da ɗayansu masu albarka da daraja da kima da waɗannan khalifofin nasa guda hudu shiryayyu masu shiryarwa sai dina abubakar da umar da usman da ali da duka wani musulmi nagartacce salihi wanda sawa'un yana nan a raye a doron ƙasan a yanzu ko kuma yana raye a ƙarƙashinta da daɗin tsira da sallama a gare su gaba ɗaya. Ba haka ya ‘yan kwana musulmi masu albarka da daraja da ƙima. Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu juma'a ta yau, juma'a ta ashirin da biyar ga watan Zulqa'ada sha ɗaya. Na shekarar miladiya um, hijiriya dubu da arba'in da shida, wanda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan biyar na shekarar miladiya biyar. Ƙaƙen hukumarmu abinda za a tattauna a kai shi na hukunce-hukunce da suka jibinci kwanaki goma farko na zulhijja, wanda da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, nan da kwana hudu ko biyar za a shige su. Idan aka shige waɗannan kwanaki guda goma na farko watan zulhijja ɗin nan to suna da hukunce-hukunce da shari'a ta tana ta yi umarni a aiwatar a cikinsu sai nau'ukan ibada daban-daban daban nau'i nau'i nau'i nau'i ya kamata kafin a shige su kowa ya ji su ya san su ya san abin da ake aiwatar a ciki domin ya shige su a bisa basira da ilimi ya jan kwana musulci masu albarka da daraja da kima ina muku basira ku masu sauraro ni mai magana da jin tsoron Allah maɗaukacin sarki jin tsoro na kololuwa na kurewa na iya iyawa su ji wa Allah da manzansa masu biyayya da ɗa'a da ladabi ga Allah da manzansa idan aka umurce mu biyayya da ɗa'a da ladabi da ji da tsoron kusa su ne wasiyan da Allah ya yi wa mutanen farko kafin mu wannan shi ne wasiyan da Allah ya mana mu mutanen ƙarshe التي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم باب شك إن جاء الله مي وسيا دعما ما أبو للتافين أكثر للتافي دعونينكو يهود النصارى إياكم تقويا زمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم cewa a littafin Allah ku rika jin tsoron Allah a duk inda kuke a wata aya Allah ya cikin take cewa libasu taqwa zalika khair tufafin tsoron Allah ya fa tufafi na tsoron Allah shine mafi alkhairi zo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ittaqillaha haythu ma kunta tsoron Allah a duk inda ka sauka kanka duk inda ka tsinci kanka zamanto mai jin tsoron Allah ya ku bayan Allah masu albarka da daraja da kima sani nan da ka yardan Allah kwana hudu zuwa biyar za mu shiga kwanaki goman farko na watan zuwa watan haji kenan watan sha biyu watan karshe da musulunci yana dabda shigowa yana dab da mu waɗannan kwanakin kafin su shigo mana ana suka shirya musu domin tarbansu da kuma sanin hukunce-hukuncensu da sanin abin da ake so a riƙa aiwatarwa a cikinsu da sanin yadda ba ka wuni da su a kwana da su da yadda ku sallallahu alaihi wa Sallam ya yi bayani akwai hukunce hukunce da suke nuna falala na waɗannan kwanakin ya ishi waɗannan kwanakin falala da kima cewa Allah ya rantse da kwanakin da kansa yake wal fajri na rantse muku da lokacin alfijir na rantse muku da lokacin sallar alfijir alayalin ashirin kuma na rantse muku da darajar kwanakin farko na zulhijja wa shafi wal watr na rantse muku da shafi da wutri يقول العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله ببان حمشاتي بجن مال من أمت من تفسير القرآن الحافظ ابن كثير رحمه يجي الخيال العشر وعلى كي قوم إذن الله رنش دخوه المراد بها هم في سون عشر ذي الهجة التي قوم فرقنا وتنزل الهجة في صحيح البخاري يا تبت صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس روايته شتين لكن منظور الله الله عليه وآله وسلم Ake wajen bayyana falalolin wannan kwanakin bayan Allah ya rantse da su, annabi ya ce babu waɗansu kwanaki wanda aiwatar ayyukan alkhairi a cikinsu ya fi soyuwa zuwa ga Allah irin waɗannan kwanaki goma na farko na wata watan zulhijja. Sabon suka yi mamaki, babu waɗansu kwanaki kawai babu su inji da Allah, sallallahu Alaihi wasallam, wanda aiwatar da ayyukan alheri a cikinsu. ya fi soyuwa a wajen Allah irin waɗannan kwanakin. bai abin ya ba su mamaki, sai suka tuno fasar jihadi, da darajar jihadi, da matsayin jihadi a wajen Allah. Sai suka yasa ya rasu har ma jihadi filin dagan da mutum zai je a kashe shi da kashe har nan ma har wanda aiki ba bai kai ayyukan ibadan da mutum sai a waɗannan kwanakin ba manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah kabbar ta jihadi fi sabilillah bai kai aiwatar da ibadan da bawa zai zauna a gida a masallaci a waɗannan kwanakin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu dai suna mamaki ce kai bari in nuna muku kwatan kwacin aikin da zai kusa da wannan shine illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da ya tattara dukkan dukiyan da ya mallaka sannan shi ma ya fita kansa ya ba da ransa a wajen jihadi ya tafi jihadi ya ba da alfa sai da dukkan abin da ya mallaka a duniya ya tafi da shi jihadi ko sisi bai bari wanda ya je din sai mutuwan shahada da dukiyarsa ko kwandala bai dawo ba to kwatankwacin wannan ingiman Allah shi ne zai yi daidai ba. musulmin da ya zauna a waɗannan kwanaki yi aiwatar da ayyukan ibada na fita. Ya sa Allah ma'aikacin sarki ya rantse da waɗannan kwanakin. Mun kuna rantsewa da Allah ya ku nuna wa wanda kuke masa rantsuwan nan darajar Allah da girman Allah. Cewa ya isa a rantse da shi. da duk wanda ta rancewa Allah da da shi rantsewa da Allah ko ya yi Allah yana da daraja da kima ko da Allah yana da girma to sai Allah ya rantse da waɗannan kwanaki babu wanda yake rantsuwa da wani abu a halitta a ce sai wanda ya rantse da wata halitta wanda ba Allah ba ya yi shirka. Wanda ba gairi Allah shirka. da da wani Allah ya yi shirka amma shi yana iya rantsuwa da wani abun da ya halitta don ya jawo hankalin mutane da tunaninsu zuwa ga wannan abun su dube shi da kyau akwai wani babban abu tare da shi ko ayar ƙasa ko wata kalata ta da wanda za ta ɗebi karaba ka bila adadi dalilin da ya sa Allah ya yi rantse da waɗannan kwanakin shi malamai saboda dukkan ayyukan da suna aiwatar da su a ciki ne ƙoƙarin takwas da ke ba? za ka iya zuwa ran ɗaya ga watan zuhidda ka yi tabbatu'i ka yi umra da jama ka yi askinka da ihramin ta ka shiga kayan gida da kuma a maka ka kira sai ranar a fita da kai zuwa mina a fara ayyukan da gida mai kirani zai haka mai hajji zalla zai tawaful kudum da cikin wadannan kwanakin ake aiwatar da su shi ne ake aiwatar da aikin hajji? a cikin su ake aiwatar da aikin umra a cikin kwanakin ake tsayuwa a arfa a cikin kwanakin ake kwana a mina a cikin kwanakin ake kwana a muzdalifa a cikin kwanakin ake tsayawa a masharul haram a cikin kwanakin ake jifan shaitan a cikin kwanakin ake yanka nariya da cikin kwanakin ake tawaful ifada ayyukan alkhairi ne ifada masu ƙarfin gaske Allah ya cusa a cikin waɗannan kwanakin wanda kawai aljanna ne zai tsaye waɗannan ayyukan sannan cikin kwanakin Allah yake yafe wa dukkan alhaji zunubansa a cikin yake da shaidan yake kaskantar da shaidan musamman lokacin da aka yi tsibirin arfa kowa ya ɗaga hannu ga rana tana zagawa ga zafi ga cikin ruwa ga yunwa a daji cikin sahara bayan Allah su tsaya su ci da hannu su suna kallon alƙibla kowa yana nufin Allah maɗaukakin sarki kowa Allah yake roƙo a lokacin ne Allah zai ce wa mala'ikunsa ya yi alfahar ya ce, Ku kalli bayina, ku saurara da kyau ku cire suke a, ya Allah suna roƙon ka aljanna. suna neman tsari daga wutanka suna neman gafararka suna neman rikicinka suna neman arzikinka suna neman tsaka ya mala'iku na ku shaida wanda suke wannan sansanin arfanya ya fi musu na gafarta musu na ba su aljanna kuma na kare su daga wuta Shi ne alhajjin mabruru laysa lahu jaza'un illa aljanna shi ne ma'anan man hajja alam yarfus alam yafuk ada ka yaumi wadatu ummu wanda yayi haji bai yi ba ba bai yi jidali ba bai yi jayayya da wani ba ko ta da jijiyan wuya bai yi bibiki da wani ba bai saba wa Allah bai karya dokokin harami ba na haji kuma ya ce wannan mutumin zai dawo kafarsa tamkar jaririn da aka haife shi a ranar bai da zunubi. Born again zai dawo. Bai da sakamako in ji annabi sai aljanna kawai. Kuma ya dakar da waɗanda suka je. Wannan babban alkhairi mai ɗimbin yawa. bayan haka a wannan filin arfan da Allah zai ce ku shaida duk wanda yake suna gafarta masa zan da ta yana kallo yana cikin akwai wanda ya kama shi shekara goma da suka wuce yana tarkon shekara wanda shekara ashirin da suka wuce talatin yana tarkon shekara yadda yana da ya samu nasara a kan shi ya samu galaba a kan shi ya samu rinjaye a kan shi yana jira ya mutu kawai ya je wutar jahannama ne za ka ga mutum shekara ɗan shekara arba'in hamsin sittin saba'in da bai taɓa zuwa hajji ba kuma inda yake ya dulmu ya cikin saba wa Allah da zulmai daban-daban shidan yana gani ya ci nasara a kan shi kawai Allah ya shirye shi ya kira shi haji ya tsaya yini guda a arfa sai jallace dukansu ya gafarta musu wanda ya fada sakon shekara daya biyu biyar goma sha biyar ashirin talatin arba'in hamsin. Aikin da ya Allah ya yafe musu. da ana ganin shekan da za ka ga shekan da idonka a wani ka ga kaskanci a fuskansa ka ga damuwa a fuskansa ka ga yadda ta ya tozarta shi saboda sai ya ga ya yi aikin shekara saba'in yau yana riƙe da wani yana jira ya mutu ya je da yau kawai Allah ya gafarta ya yi aiki ya wahala kawai yau Allah ya kunyata shi babu ranar da ake ganin shi a cikin ƙarƙarci irin wannan rana. Dai ga mala'iku suna saukowa tsakanin Alhaji suna yaɗa rahama da kuma ga gafarar Allah, ga nufufin Allah. Wannan su malamai suna ganin cewa kwanaki goma in nan da Allah ya rantse da su ɗin nan wa yalin ashirin ɗin nan ai sun haɗa har da goman ƙarshe na Ramadan. Idan ka kalli goman ƙarshe na Ramadan, ka kalli goman farko na Zulhijja, za ka ga akwai kamanceceniya a tsakaninsu. Goman farko na Ramadana suna zuwa ne yinin gaba ana azimtan yinin domin cikin ramadan suka zo su ne goma ƙarshe suna azimtan yinin su ma goman farko na zilhijja a yi umarni a azimce su duka a azimce su duka sai dai na ramadan farilla ne amma wannan fila ne idan mutum ya zai iya azimta su ba to kada ya bi ranan arfa azumin ranan arfa ga wanda bai je haji ba kada ya manci da wannan ranan kada ya manci da wannan ranan ga goman karshe na ramadana da goman farko na zulhijja dukkan su ana gabatar da azumi a cikin su biyu ana gabatar da salloli na nafila ana tarawihi a can waɗannan goma farko na zulhijji a lokacin musulmi ya tashi rika tsayawa ga yana gabatar da waɗansu na fifiyo an samu kamanceceniya na biyu wancan goman karshe na ramadan ana yawaita yin sadaka da kyaututtuka saboda mai azumi goma karshe suna dabda da su kare sai idi su agoman farko na zulhijja na ana yawan sadaka da kyauta da rarraba abinci da ya duka da alkhairi da kuɗi a mutane da su kuma ran goma daidai ana idi su ma ana layya kaga akwai kamanceceniya wajen sadaka da alkhairi da kyaututtuka da rarraba abinci a tsakani ga a goman ƙarshe na ramabana akwai wani dare mai albarkan da babu wani dare da ya kai shi daraja shi ne daren laifin qadari shi ma wannan goman ƙarshe farko na zulhijja akwai wani yini a cikin babu yinin da ya kai shi daraja da kima shi ne yini tsayuwa a rama idan daren ne don kuma sai da ta a yinin kaga shi ma akwai kamanceceniya wancan ana gaba shi da ta za a raba abinci shi ne zakan fitai ranar sallar kenan shi ma wannan ina sallaren goma ga watan zulhijja ina rarraba naman mai shi ma shinkafa da shinkafa wata daga wanda bai da shi wannan kuma ka tsora mai nama a kai bai da matsala bai da matsala ta ga akwai kawancece ne a ciki wancan goman ƙarshe na ramadana ana so a karanta ƙur'ani a sauke shi shi ya sama ake sa ta hajjudi a ciki wannan dare da ake hawoyi a sauke ƙur'ani to shi ma wannan goma ko da zulhijja ana so ajiye ƙur'ani a sauke shi sun yi kama shi yasa waɗansu malamai suke cewa wala wal fajr wa layalin ashr wani suke gari na ramadan wani su kuma suke ana ah, zulhijja ne amma magana mafi inganci mafi ƙarfi mafi rinjaye shine goman farko na zulhijja kuma farko na zulhijja amma dukkansu sun kunshi wani yanayi na alkhairi ana yi tafi wanda ma mutu ya tare in ya so ya zauna ya ta ibadin shi a masallaci yan alamomi masu albarka da daraja da kima kaɗan daga cikin ayyukan da ake ba aiwatar ta faɗe su amma fitattu da cikinsu yawan tabbarori daga lokacin da zulhijja ya kama daren daren lokacin da rana ta haɗi ana gobe sai ga watan zulhijja ana so a cikin daga bakunan musulmi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا ana son a ji tabbarorin nan ko'ina suna tashi cikin gidaje ne kasuwannin musulmi ne tashan motoci ne cikin gidaje mata yara kowa tana cikin kotan fasinja kana cikin ana son aji ko ina yana amsawa da kabbarori walitukabbiru Allah alama hadakun hadakum la'allakum tashkurun yawaita girman sunan Allah subhanahu wa ta'ala ana son a riƙa yawaita masallatai kai duk inda ambaton sunan Allah ya halatta ba a haramta ba a riƙa ambaton sunan Allah a wannan lokaci a kowane lokaci ba a kai da ba a ba dare da rana safe da yamma har ila yau Allah ce wadkuru sunallahi wa yadkuru sunallahi fi ayyamin ma'lumat da yawan ambaton sunayen Allah a kwanaki sanarku su ashiru zai hijja. Kudu Allah sallallahu Alaihi wa Ali wa sallama hadisi da Abdullahi da Umar ya ruwa ita da kara yadda a gare shi. Kudu Allah ce ba a tsiro fi hinna mina tahlil. Rika yawaita la ilaha illallah a cikinsu. Wa takbir da kalmarori da tahmid yawan gode Allah shine alhamdulillah. shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd an samu tahlil an samu takbir an samu tahmid sun iya rika maimaita su ina zaune ku tsira can ka maimaita ka maimaita ka ci gaba da harkar can ka ɗauka ka maimaita ka maimaita cikin waɗannan kwanakin daga safiyar yinin har zuwa ranar goma wata gari jajibere ke ranar idi a lokacin da za a fita idi har bayan idi da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku da sallar da na sha uku ga watan sita a nan sun kare su kuma daga sallah zuwa sha ɗaya sha biyu sha uku ana ƙayyade su ne bayan kallolin farilla lokacin goman a buɗe suke kowane lokaci haikayin su an shayi shaidin musulunci ibn taimiyya allah ƙara yadda a gare shi tsakanin waɗannan yinin guda biyu goman ƙarshe na ramadana da goman farko na zulhijja da suka fi ne ya ce eh dararen goman ƙashe na ramadana sun fi daraja sama da dararen goman farko na zulhijja yinin kwanaki goma na farko na zulhijja yinin sun fi yinin a kwanaki goma na ƙarshe na ramadana saboda wancan akwai lalatul da shi kuma da dare ake samu wanda kuma akwai arfa a cikin su shi kuma da rana ake samu su idan da ibnu taymiya yayi balance din yinin waɗannan kwanakin ya fi yinin waɗannan jararen waɗannan kwanaki goma da ƙarshe na babana sun fi jararen goma farko na zuciya Allah ubangiji ya ƙara yadda da rahama da ibnu taymiya abu na biyu na faɗe shi a can ba yawaita sadaka domin yalwata wa fakirai ya gwata ma waɗanda ba su da shi yana so da maɗaukacin sarki cewa aƙimul ba'isar kuɗir ku yi duk yadda za ku yi inji Allah ku taimaka ku ciyar ku ba da ci da abin da za a ci da alba'isar talakan talak alfa'ir marashi Allah ce ku ba su kada ku yadda wani ya rayu a tsakanin ku musulmi da sallah tana zuwa ba a da zai ci kowa ya gutso ya kawo mata a har haɗa a yi shiyarin farin ciki da mutan tare har a waɗansu sun yi tagumi zugun waɗansu kuma da an ne suke murna alhalin an ce ranar murnar musulmi ne gaba ɗaya a sai a gutsuro a har haɗa a har haɗa a har haɗa a samo tsaye a har haɗa a jefa wani a jefa wancan a jefa wancan ta da jama'a kowa a yi murnar tare ta yawai suna su a yawai ta cututtuka yanzu Allah ke ta hadu ta habu ka yawai ta kyauta a tsakanin ku za ku so juna ku za ku inke zuciya tana son wanda yake kyauta sarfata zuciya na son wanda yake alheri zuciya tana tsawon wanda yake nuna mata na hudu ana son a rika yawaita nafi a tashi a tsaya gaban Allah a daure ko da rana ne kana samun lokaci kana shigowa masallaci ana zama a ganawa da Allah kana nasir filo da dare ma ka tashi kwanakin da in sun wuce shi ke nan sai ka huta abin ka ana yi son sai ta fari. mutum ciki wannan kwanakin da binciki kan shi ya ga ina ne yake ko Allah ne wani irin zunubi ne ya tsaya masa yaƙi yaƙi yaƙi yaƙi bari shi yayyayi ana samun irin wannan sai kaga wani zunubi ya zama tsoma wani kamar kanta a hannu ko ina jikin kutumul sai na jin ne ta wani ɗan kanta a nan yake kankarewa haka ga wani komai tsakani shi ɗan tsakanin magiyan nan taki yayi yayi yayi sadaka ya je yayi tawafi wani ba ya barka na wata uku ya ce alhamdulillah ya haɗa ta sai ce ai ta uku wani bai da problem a wannan wani ɗan zanan nan dai sai an ya zo ya zauna ya tattaru ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta roƙon Allah Allah ta ban da wani Allah ta ban akwai wanda komai za ka ga ƴan kanta ta ƙi karuwa a ko ka cikin ba a rasa wani abin da ya yi wa mutum ko mutum ya duba ta inda yake baya kyautata wa Allah ko mutane ya yi amfani da waɗannan kwanaki ya yi ta neman gafaran Allah ya ta neman yafiyan Allah na biyar a yawaita azumi na faɗe shi a can amma faɗa wanda baya haji wanda baya haji mu nan da gida mu za mu yi azumi a yi su domin shi wanda yake can alhaji ne tafiyi ne halin tafiya yake takawa daga mila zuwa arfa ta yi azumi ka taka da arfa ka koma muzalifa ka ce azumi ka ko daga muzalifa ka taka zuwa mila ka zarce zuwa wajen jifa a yi kumurzu duka azumi a'a Allah ya hana wannan yin azumi in ka yi shi ba laifi amma wanda bai je ba ne zai yi shi ladan mai azumin arfa a kan dai waɗannan kwanaki su samu duka ba manzo Allah sallallahu ce azumin ranar arfa a yinin arfa yana kare maka zunubin shekara biyu shekaran da ta wuce daga arfa duk abin da kai kwamiti ka aikata zuwa wannan arfa da kuma daga wannan arfan zuwa arfan baɗi duka wannan azumi da yi ne gudan zai kankare maka ai ka yaga kawai kai abin da za ka samu a ranar shi kuma alhaji da ya tsayo a arfafa bai da ko sai aljanna aljanna salamu alaikum ne shi kawai bai da ko sai aljanna sai kuma sai shekara biyu ka ɗiba ma ya karɓe mata zunubai shekara biyu ga ƙarin karatun ƙur'ani ga sadaka ga kyauta ga shi ga shi ga shi ga shi duk wannan bonus ne sauran kwanaki ba na kuma wasu bonus ne wasu alaikar sarai ce duk wanda ya azumin yini guda na lafiya don neman lada a wajen ƙarfi da kusanci Allah zai nisan da wutan jahannama daga inda yake tafiyan shekara saba'in. Tafiyan shekara saba'in za a san da wutan. Sana in ka za ka yi kuma daga can cikin da nesantar da ita waɗansu shekara saba'in ɗin kuma. A ce ka yi kwanaki ran ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas. Ka yi su ka samu wannan. ina arfa kuma yin shi shi kuma ya kankare zunuban shekaru biyu sai alhamdulillah alhamdulillah a cikin an kankare maka zunuban yi ba cikin kuma ba kuma yi ba wani a bikin sallah kan tsaya kuma a gidan jiya karatun qur'ani da sauke shi duk mun faɗi wannan abu sai kala cewa ba ta qulu min khairin alamhu Allah duk abin da kuka yi na alkhairi Allah ya kuka ci sarki yana sani da shi kuma zai biya ka kai kwana musulmi masu albarka da zai da kima mu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa ya ishe mu daraja ya ishi wani kwanakin daraja da matsayi cewa suna tsakanin watan watanni biyu alfarma kaga zulƙa eh, zulkada wata ne na alfarma Allah ya haramta yaƙi a ciki shine watan da muke ciki sai watan zulhijja din shi ma kaga ko cikin farko da yi ibada shi ma suna cikin wata mai alfarma sai muharram bayan shi immediately sai ka fara shi ma wata ne mai farko kwanakin shi a tsakanin watanni biyu da kuma cikin watan da kuma to suna da daraja kwarai da gaske Ila ya haramta yaƙi a cikinsu, ya haramta duk wani tabbaci a cikinsu, ya haramta kashi a cikinsu, na kafin zuwan musulunci larabawa duk yaƙinsu a jahiliya kafin zuwan musulunci da fashi da ta'addanci da suke yi za ka ga kwanaki waɗannan watanni a da suna zuwa sai ka ta kowa ya mai da abin nan eh, kwari shi cikin kuje kowa ya mai da kibiyoyin su cikin kwari in ji alkaji su abu da Allah ya haramta yaƙi a cikin su wata uku masu bin juna idan sai ka wuce kuma wajen rajab kaga da kidnappers ko ɗan fashi sun san da wannan sun da ɗan ilimin wannan da sai a rika samun sassauci na wata uku zuwa uku sai ka shiga ko ina kai noma in sha Allah akwai makaranta in ka shuka ta cikin wata uku za ka girbe ta akwai abin da in ka shuka cikin wata uku za ka girbe su kafin na biyar ne na watan uku yanzu an dawo da shi gida amma yanzu wani yana nan bai san waɗannan tashurul hurum wadanni ne masu alfarma ba yana kisa yana shaye-shaye yana masha'a kama bai sani ba su fito bai na sani ba ya rika aiwatar da aika-aika duk mai babban ciki waɗansu kwanaki waɗanne kwanaki suke iya ke cikin su shida daga cikin ibadan da ake so a aiwatar a waɗannan kwanakin a cikin su ake aiwatar da layya a yanka ragon ko raguni ko sa da hima su kana dabbobin ni'ima ba a layya da zakara sai dai kawai ayi shi a yi miya kawai amma raƙuma shanu tumaki da awaki duka amu zo mu yi bayanin su dalla-dalla a juma'a mai zuwa ka fi dabbobin da ya dace ka yi na yi da su da wanda bai dace ba kuma in ka yanka ya za a yi da nama kule shi za ka yi da canza get ko kuma za ka buɗe za mu sani Allah ubangi ya mana muwafaka sai na takwas na ƙarshe duk wanda ya san yana da nan ko zai yi layya yana da kuɗi yana da niyya waɗannan kwanakin da kan da gobe za su kama kar mutum ya yanka wani abu a jikin shi kada ka yi aski kada ka yi gyaran fuska kada ka yanka harshe kada ka aska gashin mara kada ka aska gashin hamata duk wani abu da za a aske ko a yanka a jikin ka kada mutumin yadda zai shiga a harami niyan aikin kura ko haji ka je wajen gitati sai ka yi shebin ta yanka ka ka aske ko ita ka yanka farce sai ka shiga kuma niyan aikin farce kuma ba ta sha gobe sai ka wata zulhijja to daga yau sai ka aske komai ta yanka farce ka komai ka tsaya a shiri ko da sai ka yi kwana tara zuwa goma ba ka yi aski ba ka yi yanka farce in ka manta dole ka bar farce ka haka dan ka dai kaman dai ga ka ga ka ya wani ya wani a ce kwanakin da jinka ne ba ni ba bane ina ba ta an ne to ya in kwana musulma su alfarka da darajar kima muna roƙon Allah madaukakin sarki tar da duk abin da za mu a cikin waɗannan watanni Allah cire mana kasala ya cire mana lalaci ya cire mana mutuwan zuciya ya ba mu karfi na tsaiwa na yunkuri Allah ya fi hankula kuma mu ya dube mu a cikin waɗannan kwanaki sanya mu cikin waɗanda za a gafarta musu zunuban shekaru biyu kuma ‘yan uwanmu alhazai da suka ce can suna arfa Allah ta musu da aljanna Allah tsare su da jidali wani aikin kuɗi kuɗi ne na jidali sai ka kai zuciya nesa aka shiga layi wani kawai ya zo ya wuce ga baka kaya kawai wani ya zo ya suna ka ya sana shi an kai ko shi da in ka iri waɗanda ka ce to ga shaidan ya shiga jikin mutumin nan a ce ga minar jirgin ya zo dama an aiko shi ne ko ne ta yi komai tusuli ta dawo a wajen kawo kawai sai ka samu a turo da wani ya gudu jinayi hankalin alhaji an gama haji fa ya zo gida ya zo gida kawai ish kar a ce mai girgiza mai kar a ce mai yanayi ba kyau yana da kyau kawai ya gan shi a gida kawai ka kai haƙuri ka je kawar kar ka faɗi haka ya ce ka abu faɗa ya gan shi a gida kawai saboda alhajja hujjaji na hajjar mabruran وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا اللهم تقبل لحجاجنا اللهم تقبل منهم اللهم تقبل عرفاتهم وتقبل قيامهم وتقبل طوافهم وتقبل سعيهم بين الصفا والمروه اللهم تقبل منا تقبل منا يا رب العالمين انك ترقى وتقبل منا Allah ka ɗaukaka musulmi ka ɗaukaka darajar shi da kishi a cikin da yake a cikin duniya ɗaukaka addinin musulunci saboda dukkan addinai na bogi ɗaukaka sunan manzon Allah ka ɗaukaka saboda dukkan musulunci bidiyoyi ka tsare mutuncin musulmi a duk inda yake Allah ka yarda da shi ya Allah ɗaukakon Falastina da suke fafatawa a irin wannan yanayin da an jabe musu abinci da wani abu dare da rana ko ka musu da tafiyoyi ake yi ya Allah mun roƙe ka ka iya musu ya Allah fa yana zura musu ido mun san idan kowa ya cire hannu a kanka Allah yana so yana so shi da iko shi ne dan adam gajiyayye ne Allah ne mai iko dan adam bai da dabara ne Allah ne mai dabara dan adam bai da ƙarfi Allah ne mai ƙarfi ya Allah muna roƙonka ya Allah ka karfafa jikin mu cikin Falastin wannan suka rasu bila adadin suka jaddada su Allah ka karɓi shahadan su Allah ka karɓi su yi mutuwan banza ba Allah ka karɓi bakuncin su a cikin aljannan Firdaus a yanda alƙawaran kawo da suka yi shahada wanda suke kwanci a asibitoci ya Allah mun roƙe ka Allah ka ba su lafiya. Sai ka fara ne a gare su. اللهم من روعاتهم عوراتهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ برحمتك أن يغتالوا من تحتهم وأن نغتال من تحتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين